ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba tara ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta biyu, wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan afrilu shekara ta ɗaya miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani buda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari miji are kaduna a wannan ƙasa ta ta nigeria muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 92 a jerin gwanan darasin tafsirinmu wannan shine darasi na goma sha ɗaya za mu tashi da izinin Allah a yau akan kan ta casa'in da uku kafin nan muna da tambayoyi da za mu amsa insha Allah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين دكيمة هو الذي ليس في ساعة amma zan taƙaita maka alƙunuti ya rabu kashi biyu zuwa uku akwai alƙunutin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan yi shi nan ya zo ya basta shi ne wanda aka fi sani wanda ake yi a ƙallon asibahi wanda a malikiya ake ɗaukansa wato idan liman ya gama karatu kafin ya je ruku'i sai a ji shi ya yi shiru sannan ya yi dai wannan mazaba ce ta malikiya take da wannan fahimta saboda wa'ansu hadisai da suka zo akan cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi kunuti to kunutin sai zama na cewa ba irin wanda malikiya ta fahimce shi ana yi ba shine kawaita karatu a cikin sallan asuba wanda hadisai sun inganta ba a taɓa samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taƙita sallan asubahi ba sai wuri biyu ko uku lokacin da ya kabarta sai ji yaro na kuka sai manzan Allah ya takaita sallah ya karanta kusan kul huwallahu sahabbai suka juyo suna mamaki sai ya ce na zo sallah na kabarta sai na ji wani yaro jariri na kuka kada in takura wa mahaifiyarsa shine sai na takaita sallah saboda ya inganta cewa manza Allah sallallahu alaihi wasallam a sallan yana karanta ayoyi ɗari ne a kowace raka'a a wata ruwaya yana karanta ayoyi 60 a kowace raka gan ya karanta 60 120 kenan ayoyi yake karantawa a sallan asibayi gabaki daya in kuma ya karanta ayoyi 100 ga ya karanta ayoyi 200 a sallan asibayi. wannan wanda aka samu a sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wanda har sai da na abubakar yakan tsawaita sallan asibayi. wani lokaci har gari ya danyi haske amma rana ba ta hudo ba sahabbai suka mai magana me yasa kake haka sai ce a kai ranan ba ta hudo ba kuma mun fara sallan asubahi ne tun gari ka da duhu saboda ka koda ranan ta riske mu mun raye sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ko a yau inda liman na haka masallaci za su gudu fasinjoji duk za su gudu su daina zuwa sallan asubahi za su komawa an su masallatai almuhim alƙunuti ya inganta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana yin sa a sallan a wato witiri sa'an nan kuma yakan yi sa idan wata fitina ta afkawa mutane manzan Allah yakan yi wannan alƙunuti sai dai alƙunutin kamar yadda ya tabbata wani lokaci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam baya tsawaita ta wani lokaci kuma yakan yi ta gwargwadon idan matsala ta taso shine nawazil wata musiba idan wannan ya zo baya yin Allahumma jina fi man hadaita har zuwa ƙarshe wannan matsalar ita ce kawai manzala ke tattauna addu'a a kanta yana gamawa sai ya yanki wanda kuma ya saba yi a witiri shine Allahumma hadina fi man hadaita وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت fi لنا فيما har zuwa! ƙarshensa duk wanda idan mutum ya tsaya akan wannan ya wadatar in ya yi ta daidai wannan kuma ya yi ruku'i ya yi sai dai ya zo a cikin sunna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarshen zamani za a samu mutane suna tsawaita alkunuti suna gajarta sallah wanda in ka duba haka ne yanzu don wani ma in ya zo in baka kunuti zai canza masallaci ina fata an gane saboda yana ganin cewa wannan kunutun kaman bai yi sallah ba wanda kuma asalin manufarka shine sallan qiyam shi na ke kiransa salatul qiyam qiyam ramadan salatul tarawih wannan tarawih shine ake bukata kai ina fata an gane to mu muna da rauni kuma tabbaka sunna idan muka zo tabbaka ta sai kaga mutane suna korafi ba sa jurewa ina fata an gane a idan an zo sujada liman zai iya kawai kawa saboda in kana da wata bukata a sujadanka ka faɗi ina fata an gane kuma a wajen bukata ba dunkule ta ake ba sai ka karkasa ta a kowace raka'a misali kana da bukatoci talatin kaga ana da raka'a takwas ina fata an gane kaga talatin gida takwas nawa kenan ina mathematicians rudu ko ina ba ta gane to kaga sai ka ce duk sujada za ka faɗi matsalar ta guda hudu a sujada ta biyu sai ka ƙara faɗin hudu a sujada ta a ƙarshe kaga shi ma haka to haka sai ka sarkasa shi haka idan to amma mutum shi sa zaka ga wa'ansu an tsago daga sujadan amma yana nan yana yana ina ba ta an gane kaga ka saba wa karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah ce innama ju'ila al-imam li yutamma bi an sa liman ne dan kai koyi da shi ina fatan na amsa bayanin wannan kuma Allah ya ba mu ikon tabbata sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am Amin. Amin. Don tsakanin raka'ar sha ɗaya da raka'ar sha wanne ne ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya azuka masallacin nan Allah ya biya bukatar duniya da lafiya amin eh tambayan nan dukansu sun tabbata raka'a sha ɗaya bukari da muslim suka rawaito su hadisan da na aishatu Allah ya kada yadda a gare ta raka'a sha uku hadisin bukhari ne da muslim har ila yau amma ruwayan abdullahi dan abbas sai dai akwai fikihu a cikinsa wanda da yawa daga cikin mutane suka jahilce shi raka'a sha ɗayan nan shine wanda nana shi ta tabbatar raka'a sha uku shine wanda abdullahi dan abbas yake bayani saboda hadisin ya fada yana manzo Allah yana gidan maimuna shi kuma daman burinsa ya ga sallan da manzo Allah yake yi da daddare to yaro ne dan karami ya iya bambancewa yana bacci rabi rabi manzo Allah yana farkawa sai ya mutsuke sa haka sai karanta inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan nahar kashan ayatu ah, wato surati ali imran ayoyin goman karshe Abdullahi dan Abbas da yake yaro ne alaran shi ma ya karanta ta amma ya ce da manzo Allah ya farka bai je yayi alwala ba kai kabbara waye saboda tanamu ainahu wa qalbuhu yaqzan ina fata an gane saboda haka bai alwala ba kai sallah ya fara shi Abdullahi dan Abbas sai je alwala da yazo na mamu yake tsayawa a gefen liman dama shi sai ya tsaya a hagun manzan Allah manzan Allah sai ya kama kunnensa sai ya murza sai ya jawo shi sai ya dawo da shi dama ya ce sai ya biyu ya sallame ya yi biyu ya sallame ya yi biyu ya sallame ya yi biyu ya sallame ya yi biyu ya sallame ka gano kenan biyar ya yi biyu ya sallame ya yi daya ka gano kenan sha uku ba abin da ya gani ya faɗi ba ka ga iya abin da ya faɗi kenan amma ruwayan na na aisha sai ta fitar da fikihun ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi Allah dare sha ɗaya yake amma kafin ya yi sha ɗayan nan yana yin wa'an sarkoyi guda biyu shi kwasan sunan rawatib da yake yi wanda bai yi su ba biyu bayan sallar isha'i to baya yin su sai in ya tashi yin sallar tarawuda wato ya mallaili kaga shi abdullahi dan abbas bai san wannan ba ko kawai yaro ne sai faɗi adadin abin da gani ko kaga kenan ruwayan abdullahi dan abbas da ruwayan nana shatu bai cika ruwa? ba sha nan dai shi ne sai dai shi bai san bancin ko shi ya faɗa abin da ya gani ne amma ruwa na na shi sai ta bayyana kaga babu wani saɓani a ciki ina fatan fitowar ya fito Allah ya samu dace idan ya hukuncin fifitawarsa a musulunci na gobe a shara lafiya shi zakka ana fitar da shi ne a cikin lokacin da ya hau akan gaggauta shi ma kaman wata goma sha ɗaya akan gaggauta shi amma wato jinkirta shi a jashe zuwa wani wata akan yi kuskure a ciki saboda yana iya kwantawa ya mutu kafin lokaci kuma yanzu magada ba ruwansu da kai babansu ka biya ko baka biya ba ina fata an gani saboda yawanci yara yau duniya ce a gabansu a nan garin akwai uku da ya rasu ana bin shi miliyan ɗari a akan ɗinsa miliyan goma ne yana da asafin da za a iya biyan wannan kuɗin yaran suka zo suka ce suna so a kasa musu gadon babansu aka ce a'a bari sai an biya wannan bashin sannan sai a gira bangado suka ce ba ruwansu babansu ne ci bashin ba su ba saboda haka shi da ya ci bashin ya san hanyar da zai yi ya biya su wannan nasu ne a kasa musu kawai a faifai in ma malam ya ce ba zai raba ba sun san inda za su je a raba musu kaga inda kuskuren jinkirta zakka zai fito kenan saboda zakka haƙƙi ne na Allah kuma ana binka shi yasa ake gaggauta fitar da shi ba dole bane sai ka fitar da zakka a watan ramalana ina fata an gane kai dai kai abin da Allah yake so kuma in Allah ya karba maka shikenan amma babban bukatun ka shine me Allah ya karba maka in Allah ya karba shikenan eh ba dole sai watan ramalana ba Allah ya samu dace amin da kuma malam mutum ne yake da mutane da yawa su ba rai da ba su zakka ya halatta ya rarraba zakka su goma goma bai yi ba ba a raba zakka dubu goma dubu biyar idan misali zakkan kaga ko a miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar ne to wannan dubu ashirin da biyar na mutum ɗaya za ka ba don alal akalla kenan saboda asalin zakka shine poverty alleviation a kusan da talauci a cikin mutane ina fata an gane poverty alleviation shine asalin zakka idan ka ba mutum dubu goma a irin wannan halin da muke ciki ku san mai da talauci tsakani da Allah ba sai ku san mai da talauci ba saboda ko kuɗin shinkafa bai kai ba ina mata an gane sannan sirrin da ke cikin zakka shine a gusarwa da mutum talauci idan misali kana da miliyan ɗaya ne zaka fitar kin son samu ne ka raba shi biyu in kana so ka faɗaɗa shi to ka raba shi hudu kowane mutum ka bashi dubu ɗari biyu da hamsin In sha Allah a dai wannan halin da muke ciki duk wanda ka bashi dubu ɗari biyu da hamsin in Allah da zai kusa bai da talauci a gidansa in Allah da zai samu abincin da zai ci shekara haka ne to shine sirrin zakka a cikin musulunci a gusarwa da mutane raɗaɗi da talaucin da suke fuskanta amma dan ka ba mutum dubu goma me yayi saboda haka ba wai yawan bane kwalitin ake nema ba kwantitin ba Allah ya samu dace yake Allah ya kara wannan ya saka mu wanda ya asasa wannan masallaci da aljanna tare da mu da amin sai ku nemi kasar ɗinmu ko kuma karatun mu na jiya ai mun karanta bayani a kai saboda haka ba hikima mu ƙara maimaita ta yanzu insha Allah Allah ya ƙara malam lafiya da masu sauraron malam sai ce malam idan an gidan sallar juma'a za ka ga an tashi ana neman ko sanar da akwai ɗaurin aure ba tare da an yi abakar ba shi ya halatta a musulunci kuskure ne amin kuskure ne ba a yin abin da sai an gama azkar duk abin da za ka yi a matsayinka na bawan Allah wannan azkar din da ake shi ne baqiyatu salihat ana daga cikin abin da ake kira du'aul ibada addu'a na bauta da Allah ya lizumta maka in ka idar da sallah da ya ce fa'iza fararta fansab ko idan ka idar da ibadarka to ka tsaya ka yi wannan azkar ɗin kenan su ne ba fiyatu salihat ina fata an gani in ka gama in kana da wani abu sai ka gabatar da shi amma kuskure ne mutane suke yi sai ka ga ana gaggawa ana kaza da makamancin haka ya kamata mu mu tarbiyyantar da zukatanmu akan bin irin karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a komai na rayuwarmu Allah shi da mu ba mu ikon kuma ya ba tabbatuwa akan daidai na'am a'udhu billahi minash rajim bismillahir rahmanir وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قُلُوبِهِمْ بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة عند عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين Allah مدوكتي ya ci gaba da bayani akan yahudawa da mummunan ɗabi'arsu a saba alkawali tsakaninsu da ubangijinsu da kuma taurin kai na kin gaskiya idan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya musu kuma ya nuna musu ya bayyana musu sun gansa a fili ba sa aiki da shi sai Allah ce wa iz akhadna mithaqakum tana ya ku yahudawan banu qainuqa da banu nadir da kuma banu quraiza Allah yana gaya musu kuma yana ba al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari su yahudawan banu nadir da kuma banu quraiza da banu qainuqa ana gaya musu abin da kakanninsu suke yi su kuma al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana ba su labari ne don su kamaci irin wannan ɗabi'a ta Yahudawa ba saka kai Allah yake ba da labarin haka ba ana ba da labarin nan don ya zama abun wato izina ga mu'minai da kuma abin taka tsantsan a rayuwarsu shine Allah yake cewa ku tuna lokacin da akhadna mithaqakum muka dauki alƙawari tsakaninmu da ku ku yahudawa a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa su riƙe ko su yi ruko da attaura suka ce sun ƙi wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwa kuka daga dutse katotan dutse da ke garin aka daga shi sama aka ce to ku riko da wannan aura ko mu saki wannan dutsen a kanku ya kashe ku gabaki daya ku riko da shi da ƙarfi wasma'u kuma ku ji dokar Allah ta harshen annabi Musa alaihi salatu wassalam cikin addaura da dokar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku qalu sami'na suka ce mun ji Allah za mu yi aiki da shi a dai a taura ba mun ji kuma za mu yi aiki da shi da Allah ya mai da dutsen inda yake suka tabbatar za a ɗaga shi ba kuma wa'asai na suka ce to mun ki ba za mu yi aiki da shi ba ba riga mai da dutsen ba to ba za mu yi ba tunda sun ga Allah ya riga ya dawo da dutsen inda yake to kenan ai ba zai kashe mu ba saboda haka ba za mu yi aiki da shi ba kaga wannan alama ce suka gani na imani a fili amma taurin kai na yahudawa sai suka ki Allah ce wa ushribu fi qulubihim al-ijla sai aka kwankwada musu a zukatansu san wannan ɗan da samiri ya fitar musu da shi bayan tafiyan annabi Musa alaihi salatu wassalam kati ya tattauna da ubangijinsa wannan haka imamu abdurrazzaq ya nakalto sa daga Ba'amar daga qatada as-saddusi yake karanto wannan wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim sai yake cewa ai hubbiba ilaihim an sanya musu soyayya na ɗan maraƙin nan a zuciya aka kwankwaɗa musu ne ya shiga cikin zuciyarsu aka sa musu san abin a zuciya saboda taurin kai da kin gaskiya da suka yi sai aka sa musu jahilci ina fata mun gane haka ma abu la'aliya da arrabi'u bin anas kamar yadda imamu ibnu abi hatim ya nakalto shi a cikin tafsirinsa a kashin wannan aya akan cewa abin da Allah ya musu kenan me dalili shine Allah ce bai kufurhim saboda kafircin su saboda zuciya nan ne matattara na duk wata musiba da bala'i na ɗan adam idan mutum ya nagartu daga zuciya ce idan mutum ya lalace daga zuciya ce shi ta maza ce inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kullum. وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب رواية إمام ابن ماجه yake cewa lallai a jikin jiki akwai wata tsoka idan tsokar nan ta gyaru gangan jiki ya gyaru idan kuwa tsokar ta lalace gangan jiki ya lalace gaba, ɗaya sai manzo Allah ce ala wahiyal qalb sai yazo da harfu tanbihin wa tawkidin ku saurara wannan gangan jikin da ake magana ko kuma tsokar da ake magana ba kowace tsoka ce a jikin ɗan adam face zuciyar ɗan adam mashayi me dalilin da ya sha giya ai zuciyar ce ta lalace ko lalacewar da zuciyar ta yi shine karaya mai ya je me ya sha giya mushiriki me ya lalace a jikinsa wani ma ya fi kacen fata ko ya fi ka can jiki ka gan shi ma da kila kyawun sura kila ya fi ka kyau amma ne ina ne ya lalace a jikinsa da ya kashe ke shirka zuciya mazanaci me yasa yake zina zuciyar ce ta rike Shi ne ta raya mai wannan aiki mummuna ta mai kawata mai ita sai yana ganin ta kyakkyawa kamar yadda Allah ce afa man na lahu su'u amalihi fara'ahu hasana kaga mutumin da aka kawata masa mummunan aikinsa shi kuma yana ganin sa kyakkyawa saboda zuciyar ce ta lalace haka kuma a zalimi. idan yana zalincin sa ai zuciyarsa ce ke raya masa zalincin. haka mutumin da yake kisa zuciyar ce ta raya mai kashewa ne ko kashewa ne kayi kaza duk zuciyar ce ta raya masa haka kuma mutumin da yake kidnapping me ya raya masa yin kidnapping ai zuciyar ce shi sa manzala ce in ta gyaru komai na dan adam ya gyaru ai shi ta ce inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya kallon kyawun suranka ka ce a ah, ni a jaboni kai kuma a jaba saboda haka na ji ka kyan sura a a Allah ba ruwan shi da wannan baya kallon cewa kai kato ne sambale ne dogo ba ruwan Allah wannan sannan Allah baya kallon gajere ne kai ko wada ne kai ko abin nan Allah baya kallon wannan ko kuma ɗan kyamararre ne kai duk inda ka wuce za a dinga maka dariya ba kai da kugu ko sa duk wannan Allah ba ruwansa da wannan abin da ke kallo qulubikum wa a'malikum zukatanku da ayyukan da zukatanku suka tura wa gabanku suke aiwatarwa shi Allah ke kallo shi sa wata rana Abdullahi dan Mas'udin Allah ya yi shi mutum ne mai dan karamin jiki kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim yana rataye da wata bishiya haka ya rike yana dan lilo abai suna dan shingide sai suna kallon kafarsa saboda karamar kafa yake da shi mutum ne ɗan ƙaramin jiki wato ruwa yake da shi ɗan ƙaramin ruwa a jikinsa haka yake ganin haka sai suke ta mai dariya tana ta mai dariya saboda ka san kana kwance mutum na ɗan saman ka kana kallon komai nashi ko sai suna kallon sa suka mai dariya wato ƙaramin ruwan jikinsa sai manzo Allah ya kalle su sai ce atafhakuna alaihi min dikkati saqaihi wai kuna mai dariya ne saboda kafarsa ƴar karama ce wallahi lahiya asqalu inda الله min uhud manzo Allah ce na rantse da Allah wannan da makafar da kuka rena ta fi dutsen udu nauyi a wurin Allah kaga me yake nuna maka zuciya kaga ba girman jiki ba ina fata an gane to wannan shine dalilin da yasa sai Allah ya kwankwada musu wannan soyayya ga ɗan maraki gunki ɗan maraki kuma yana fitar da sauti yana ƙara kenan sai aka yaudare su Ya ce musu haza kum wa ilahu Musa fa nafi ce wannan shine Allahn Allahn ku kuma allan Annabi Musa nan sai suka manta suka koma suna bautawa ɗan maraki to shine Allah ce dalilin wannan taurin kan cikin gare wanda suka yi sai aka kwankwada musu san bautan ɗan mariki aka bantar da su Allah saboda sun manta da kawukansu ina fata an gani sai ya ce kun ka gaya musu ya kai annabi musa alaihi salatu wassalam kuma ka gaya musu ya kai manzan allah sallallahu alaihi wasallam da kake ga wa yahudawan madina banu banu nadir da banu quraiza da banu qainuqa bisa ma ya'murukum bihi imanukum kur da abin imanin da kuka ce kun yi da at attaura yake umurtanku akan addinin musulunci da kuma saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo muku da shi in kuntum mu'minin in har kun zama masu imani da Allah da attaura to za ku yi imani da Qur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya zo muku da shi ko kuma za ku yi imani da wannan alkawalin da aka ɗauka tsakaninku da ubangiji cewa za ku bautata wa Allah ba za ku yi tarayya da shi ba kuma za ku yi biyayya ga iyayenku sa'annan za ku kyautata wa marayu da miskinai da makamancin haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa kul in kanat lakum ad-darul akhirah inda Allah khalisatan min dunin nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin anan Muhammad ibn Ishaq a cikin sirarsa ya nakalto gari daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya ƙara yadda a gare ta haka kuma imamu ibn abi hatim ya nakalto wannan asari a cikin tafsirinsa haka imamu ibn jarir ne tabari ya nakalto wannan a cikin tafsirinsa haka imamu ibn kathir a cikin tafsirin qur'an al-azim daga abdullahi an abbasin Allah ya kara yadda a gare sa karkashin wannan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku nemi mutuwa mana akan wannan maganar da kuke yi cewa ku ƴaƴan Allah ne zaɓaɓɓu. Tunda ku ‘ya'yan Allah ne zaɓaɓɓu, ‘yan aljanna ne direct manzan Allah da mabiyarsa su ne za su shiga wuta ku yi burin Allah ya ku sun har gaske ne ina fata an gane haɗin haka shine sai Allah ce ya gaya musu kul ya gaya musu ai kul bi haula il yahud allazina za'amu annahum min abna'illahi wa ahibba'uhu wanda suka raya cewa su ‘ya'yan Allah ne kuma su masoya Allah ne Allah na kansu su masu rasan Allah kuma su wa'annan wanda suke madina wa'annan kunya wato kabilun guda uku wato su ne za su shiga aljanna ba manzan Allah da sahabbansa ba shi ne sai Allah ya ce gaya musu in kanata lakumud darul akhirah in har darul akhirah lakum lahira ta ku ce Allahi a wurin Allah yufidu alhasr ko ce ku kai ne za ku shiga aljanna banda wani babu wani jinsin da zai shiga aljanna sai ba yahude shine kudirin yahudawa Khalifatan wato tsanta ku kai ne tsanta za ku shiga aljanna yahudawa babu musulmi balarabe a ciki da sauran wato ƙabilun da ma ba larabawa ba matukar sun yi imani da Allah kuma suna musulunci sai Allah ce min dunin nas koma bayan mutane wato duk sauran mutane banda su ba za su shiga aljanna ba ku kadai ne za ku shiga aljanna sai Allah ce fatamannawul maut kaga ai jumla ce shartiyya wa huwa fi'lu shart kul in kanat lakum darul akhirah kaga nan fi'lu shart kenan fa jawabu shart fatamannaw al maut ku yi burin mutuwa mana ku wa'annan yahudawan kuke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ai ku ƴan aljanna ne shi da mabiyansa ne ƴan wuta in kuntum sadiqin kaga jawabu shart ina fata an gane kuma haɗe da fi'lu shart yana musu ne tahdidi ne wannan shi ne tahadidul inkari in har da gaske kuke ku ɗan aljanna ne kuma ku kaɗai ne da ƙabilanku a yahudawa su ne kaɗai masu shiga aljanna to ku yi burin mutuwa mu gani in har da gaske ne shi sa a imamu ibn kafir ya naƙalto shi daga abdullahi ɗan abbasin daga wato bahar ya naƙalto daga malaminsa abdullahi dan abbasin yake cewa fasalul maut ku roki Allah ya kashe kuma na. haka imamu abdurrazzaq ya nakalto daga wato ikrama tamannaw al-maut in kuntum sadiqin yace abdullahi dan abbas yace law tamanna yahudul maut lamatu da sun yi burin mutuwa a lokacin da Allah ya ce ka gaya musu da dukkan su sun mutu da duk duniya babu yahudi kuma da duk inda ba yahudu yake a duniya da sai ya mutu ina ba ta an gane tunda ai sun tattaro ne gabaki ɗayansu yahudawan suka dawo garin madina sai wasu su yan kaɗan da suke ro da kuma fari kaɗan ɗaiɗaikunsu to dalilin haka shine abdullahi ɗan abbas ya ce da sun yi burin mutuwa lamatu haka imamu ibn abi hatim ya nakalto shi a cikin tafsirinsa daga sa'id ibn jubair a'lamun nas bi tafsir wannan tabi'i shine a cikin tabi'ai yafi kowa sanin tafsirin littafin Allah shi kuma ɗaliban Abdullahi dan Abbas ne shine yake cewa ba sun yi da haka ya faru da su da dukkan su sun mutu shine ya nakalto isnadi ingantacce daga Abdullahi dan Abbas kamar yadda Imam Ibn Jaririn Tabari ya nakalto a cikin tafsirinsa yake cewa law yahuda tamannaw al lamatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yahudawa sun yi burin mutuwa da sun mutu wala ra'au maqa'idahum min nar kuma da kowa a cikin su ya ga mazauninsa a wuta saboda dukkanmu nan gida biyu muke da shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin Bukhari da Muslim kowa a cikin mu da ni mai magana da kai mai sauraro na manzo Allah ce muna da gidaje ne guda biyu Kai a wuta ɗaya a aljanna in za ka mutu in kai mutumin kirki ne kujeranka da wuta za a fara nuna maka da kaza da kaza ka yi daga gidanka can a wutan jahannama amma duk da kaza da kaza da kaza ka yi kai mutumin kirki ne sai a nuna maka gidanka na aljanna sai ranka yayi kwaɗayin mutuwar yayi kwaɗayin ya riski Allah sai Allah kuma yayi kwaɗayin ka haɗu da shi shine man haɓa liƙa Allah ahabba Allah liƙa'a. wa man kariha liƙa Allah kariha Allahu liƙa'a. wannan ne asaran hadisin in mutum shi kuma mutumin banza ne sai a fara nuna masa gidansa na aljanna a ce da ibada kai da kaza da kaza daga gidanka amma saboda kai mazinaci ne kana shirka kana cin kuɗin mutane kana zaluntar mutane kana kutun gwila kana hasada kana kaza to yanzu ga gidansa can a wuta Allah ka ce sai a nuna mai gidansa sai ya kyamaci mutuwar sai Allah ma ya ki kwaɗayin haɗuwa da shi shine abinda manzo Allah ya tsarawa na Aishatu ma'anar wannan hadisi kenan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan walau kharaja alladhina yubahiluna na sallallahu alaihi wasallam la raj'u la yajiduna ahlan wala malan yahuda wanda suka fito suna mubahala katsinuwa ko alati ne ai alati ne kaza haka da ake a yara sai a ce ai alati ne uwar mai kariya to su abinda aka ce suyi kenan shine manzo Allah ce ba sun fito tunda an ce sun san gaskiya kuma suka ki yadda suka ce to ai alati ne shine manzo Allah ce to ku fito ai dinan mana da yake yan iska ne makaryata ne kuma makiya Allah ne suka ki fitowa sai in ka tafi ka buke nan su ba su sani amma sun da ba kabilar su bane su ba za su ba za su imani ba akwai abin da ke wannan lalacewa da an gaskiya ka yin aiki da gaskiya ina fata an gane wato kullum ka dinga roƙon Allah kada Allah ya jirce ka da irin wannan musiba mutum ya san gaskiya ya take ya ki bin gaskiya babu abin da ya kai shi halaka da kuma wulakanci a duniya tun da lahira Allah ka tsare mu to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da sun yi da za su kafin su dawo gida ba za su tar da ƴaƴansu ba duk sun mutu da matansu amma da yake sun san hakan zai faru suka yi fita suka ce kai ka kuje kuje ba za ni ba haka suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah madaukaki yake ce musu walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihi wallahi inji Allah yake ba za su taba burin mutuwa ba saboda abinda hannayensu ya gabatar na ƙarya da taurin kai da kin gaskiya sun san cewa abinda suke kai ba gaskiya bane amma ba za su yi burin mutuwa ba shine Allah ce wallahu alimun bi zalimin Allah masani ne ga azzalimai saboda me su yahuda wannan sun zalunci kansu sun san gaskiya suka yin aiki da shi to kamar yadda Allah ce kul man kana fi dalalati ko wal yamdud lahu arrahmanu madda duk wanda ke kan bata misali ubangiji ya kara batar da shi tunda ya san gaskiya yake yin aiki da shi ya san gaskiya ya kangare ya ki saboda hasada wato hasada ba karamin bala'i bane a cikin ɗan adam yana raba mutum da dukkan alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira shi sa a imamun razi yake cewa na duba haɗin Allah maɗaukaki na cikin surati zukhruf ahum na rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya har zuwa ƙarshe yace fataraktul hasad sai ce sai na kyamaci hasada li'annahu i'tiradun an aqdarillah yace saboda kana kishiyantan kaddara da tsari na Allah ne Allah ya ba mutum abu kace kai baka yadda ba. to kai awa eh Allah ne ya bashi kai kuma kace baka yadda ba me yasa zai bashi to kaga ko yanzu ba kake fada da Allah to kaji duk mai hasada da Allah yake fada ba ga wanda aka ba abun ba Allah ne cikin hikimarsa ya ce wani na gani nake su na ba kai kuma ka ce baka yadda a bashi ba yanzu da kake faɗa to me Allah zai maka sai ya karya ka ina fata an gane ya bashi nan kai kuma ka wulakanta ko gara ka haƙura duk abin da ga Allah ya ajiye to akwai sirrin da sa ya ajiye shi anan sai ka tsaya a wajen shi sa anan Allah madaukake ce Allah masani ne ga azzalimai me yasa saboda duk wanda ke yin wannan aiki na zalunci za ka ga Allah subhanahu ta'ala ya sa mai kunci a zuciya da bakin ciki sa'annan kuma ne ba yi da natsuwa inda yake kin da hasara haka ba ka ji shi kullun yana kwana ne cikin bakin ciki dan yanzu nan yaga ka canza hula sai ka ji a ah, wai ya wani zai canza hula shi kuma bai canza ba gobe ya ganka da agogo sai ce kai ya za a yi wane samu agogo shi bai samu ba jibi ya ganshi da takalmi sai ce ah ya za a yi wane sa takalmi shi bai samu ba jibi za ta kuma ya gansa da mota a'a ka gane kullun yana cikin tashin hankali saboda me ai shi ba dabarar sa ce ta bashi waye ya bashi Allah kuma me ya kamata yi ka roki Allah yadda ya bashi ai masakin na da yawa a gidansu bane ko na baban shi ne balle ka ce zai kare Allah shi ne yake da masakinka zai ba ku zai ba ku zai ba ku kuma bai kare ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ya nuna mana cewa masakin ubangiji na da yawa yace da dukkan mu zamu haɗu mutane da aljanu mutanen farko tun daga zamanin annabi Adam har zuwa yanzu da mutane da aljanu su taru a fili daya kowa ya roki Allah ina ba ta an gane ka san kila kana wajen wani alhaji kana tunanin a in wani ya rabo abin da ya kamata ka samu zai ragu ko za a bashi shine sai ka dinga kokarin toshewa kada wani ya zo to na Allah ba haka bane yace da dukkan duniya za su taru da mutane da aljanu su taru a waje daya su ɗaga hannu su roki Allah Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza yace Allah zai ba kowa daga cikin mutane da aljanu abin da yake bukata kuma bai rage wa dukiya da arziki da ke wurin Allah ba face kamar yadda allura idan an tsoma ta a cikin teku idan aka ɗaga alluran abinda alluran ya zakulo daga teku shine abinda Allah ya ba duka duniya da mutane da aljanu akan da ya rage na cikin tekun shine da ke wajen Allah na arziki da dukiya haka masakin Allah na karewa kenan kaga baya karewa to wannan ka sa wa zuciyarka wannan ka tabbatar da kanka wannan sai kaga ka samu sauki baka bakin ciki da abin da wani ya samu bai zo maka ba daman Allah bai rubuta zaka same shi ba in ya zo wanda Allah ya rubuta naka ne shine zai zo gare ka kai in Allah ya baka makiyinka ne wallahi sai ya dauko ya baka saboda waye ya baka mai saba ne ya baka in kuwa Allah ya hana ka masoyinka kai mahaifinka ma bai sai ya baka shi ba ko da yana da wannan abin saboda Allah ne bai baka ba saboda haka idan ka dogara ga Allah sai ka samu sauki a zuciyarka Allah ya samu dace sai Allah madaukake su gaba da cewa فلتجدنهم أحرف الناس على حياة ومن الذين أشركوا تود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون نعم. Allah maɗaukaki ya ce wala ta jidan jidannahum ahrasan nasi ala hayatin wallahi ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na gaya mai siffan yahudawa duk wanda ya barbari irin al'ada da ɗabi'a ta ba yahudi ya ce wala ta jidan jidannahum ahrasan nasi ala hayatin wallahi za ka tadda yahudawa su suka fi kowa kwaɗayin duniya su suka fi kowa san duniya wa min alladhina ashraku wa'anda suke bin su kuwa yin duniya da san duniya sune mushrikai na makka ko mushrikai na kristoci kaga dai na farko ba wanda ya kai ba yahude san rayuwa ka duba da kyau kullum ba yahude sai ya dinga kawo maka abubuwan da zai sa kamanta da lahira na ba ta an gane menene saboda daɗin rayuwar duniya ita ce a su to kai musulmi ko mun jin daɗin ka duk ka, duk ka duk ka duk iliminka duk ka, wata rana kai ka sa tufafi amma ba kai za cire shi ba wani ne zai cire maka kai kai wanka amma a ranan ba kai za ka yi wanka ba wani ne zai maka wankan sa'an nan haka za a ɗauke ka a makara kana kallo masoyinka ka zama abin tsoro a gare shi maƙiyinka shi ma ka zama abin tsoro a gare shi saboda yana tsoro shi ma kada ya me ya mutu irinka mutuwan nan dole sai ka yi ta da haka ka rage kwaɗayin al'amari na duniya duk abin da Allah ya baka na arziki tana wata rana misali ka shiga ɗakinka ka duba saman ɗakinka da yanda ka yi pop ɗin ɗakinka ka yi kaza da irin kayan alatar da kake da shi a ɗaki ka dinga tarbiyyatar da zuciyarka fa wata rana fa abin nan zan basu wani ne kuma zai gada in matanka yara ne kanana kamar yadda wato Ali bin Zainin al-Abidi ne ke cewa wasabdalat zawjati ba'ala laha badali وحكمته على الأموال والسكن وصيرت ولدي عبدا ليخدمه وصار وزري على ظهري فأسألني يتي أنا متوى دولة ما تكناتي aure. أوري Yaka ga zaurawan na nan suna ɗan leɓowa a hajji Allah ya ji kansa Allah ya ranshe sa ni ne ba shiga ni ba ni ne wa ne shimfiɗa yake yi yana shimfiɗa ne wato bayan kwana biyu ya ce ai alhaji wani ya aiko miki da kaza buhun kaza buhun kaza duk shimfiɗa yake yi yana zauranci ne nan sai ta aure shi to mai gina ya tafi kuma yarinya ce wa hakkamatu ala al-amwali was sakani sai ce yana so ta dawo gidansa sai ta ce a'a ni gidana tunda mai gidana ya mutu ya bar gida ni ina nan in dai ka aure ni kuma za ka dinga zuwa gida na to nan sai ya shigo gidanta wa sayyara wa hakamatu ala al-amwali wa sakani dukiyarka sai ta bashi hukunci yanzu shi yake controlling ɗin dukiyar gidanka wanda da bai isa ba ko shi ne sai ya ce wa sayyara waladi ya yakhdumahu kana ka mai da shi bawa gare ka kai je ka na kira zai aiki ka ba ba ga bane cikin wasara wizri ala zari fa asqalani ni kuma na yana bayana ya danne ni akwari, ina bayanin yanda na samu kuɗin kuma yadda na kashe su kuma suna cin ne halak malak kila ma a cikin zaura wanda suka zo suna neman ta wani ma karshen ta ma kila mai mata gadi ne da ya mata shi take so kuma shi za ka aure shi a gidanka wanda da kai take a kansa yanzu kuma shi ne mai gidan karkar nan. ka ji tsoron duniya saboda ne wata rana dole ce ka bata ka gyara alakarka da ubangiji ne kisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake gaya mai cewa fa yahuda sun fi kowa san duniya wanda suke bin su a san duniya su ne mushrikai mushrikan larabawa da kuma mushrikan ne yahuda wato nasara dukansu su suna shirka to duka wa'annan sirfi su ma suna son rayuwa ta duniya da Allah subhanahu wa ta'ala a ya siffanta su da wannan sai ce ya waddu ahaduhum ɗaya daga cikinsu yana burin shine daga cikin yahudawa law yu'ammaru alfa sanatin da Allah zai raya shi ya kai shekara dubu a duniya wa ma huwa bi muzahzihihi min al'adabi an yu'ammar raya shi zuwa shekara dubu da zai kawar da shi daga gabar wutan jahannama ba ko da an raya shi Kawan dan wuta ne ko da ya shekara dubu wannan ba zai amfana da shi ba bi ma'ana tsawon rai ko tsawon rayuwar da zai yi a duniya ba ta amfanar da shi tun da bai yi imani da Allah ba kuma baya imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani wannan shekaru dubun da za a yi masa bai amfanar da shi da komai ba wato mu al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu gode wa Allah Allah ya mana karancin shekaru amma ya sa mana bonus abin da ke kira bonus a rayuwa daga musulunci aka ɗauko wannan ka'idar abu kaɗan za ka yi sai a ninka maka yanzu ba gashi muna cikin watan ramalana ba a cikin goman ƙarshe akwai dare ɗaya tilo idan ka raya wannan daren za a baka ladan shekara tamanin da uku a wata shida kana ibada ba ko san duk mutumin da ya kai shekara tamanin da uku ai ba karamin mutum bane ko ya tsufa to kaga wannan bonus kenan ka gama sannan a zo shawwal sai a ƙara narka maka ladan sai a baka ladan ka shekara kana azumi kakan kara ne daga darajarta sannan ka shigo wani wata kuma ka shiga zulqa'ada ko sannan ka zo ka shiga me zulhijja zulhijja kuma sai aka ajiye maka kwanaki guda goma a cikin shekara babu kwanakin da suka kai su daraja ko da wata ramalana ne bai kai shi ba kaga bonus ne kenan ake ta baka ko kana gamawa sai ka shiga kuma me kasuwa da ashura ka duba yadda Allah ke son ka duka hanyoyi ne na nar wato na ninka maka ayyuka na alkhairi amma fa akwai musulmin da fa in ka gan ya azumi sai wata ramalana ramalana na wucewa zai ce kai shi ma dan dole ne yanayi wallahi ba wani azumin da zai yi ba ba Allah zai karba kaga duk wa'annan alkhairan ya haramta wa kansa ramalan ma yana zuwa yana tsaki ne dan ya zama dole haka ya ce kai wallahi in ba dan dole ba wallahi ba zan yi ba ni fa ina son cin tuwo kaji shi tuwo ne kawai sai ka gan shi tiki yana tafiya ya yi girma biyuwa yana haki yana kaza saboda ne saboda ya sa kwaɗayin abin duniya a zuciya ai musulmi ya kamata a ce ya tarbiyyatar da zuciyarsa yana yin azumi yau da gobe saboda ya ƙara kusanci zuwa gawa Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce wallahu basirun bima ya'malun Allah yana kallon abinda waɗannan Yahudawan suke aiwatarwa a cikin garin Madina na kutun gwila cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma in gaskiya bayan sun gama gaya wa aus da khazara cewa akwai wani annabin da zai zo kuma mu za mu yaƙe ku in ba ku yi imani da shi ba to sai kuma gashi ya zo da suka ce a'a ba shi bane wannan ba shi bane wannan muke gaya muku eh mun gaya muku akwai annabin nan amma ba wannan annabin bane to wanne ne kaji kiyayya ina fata an gane to shi sa mu abu bin jabal ya ce ku ji tsoron Allah ku kuke gaya mana cewa gashi gashi gashi amma yanzu da ya zo kuka ce a haka bane suka ce eh mun gaya muku amma ba wannan annabin bane zai zo a gaba amma ba shi bane saboda kiyayya ina fata an gane to ina gani anan ya kamata mu dasa aya saboda yanayin lokaci idan Allah ya raya mu gobe sai mu daura daga kulman kana aduwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan ila akhiri al'aya insha Allah subhanahu wa ta'ala a madadin Ali Dauda Foundation da dauki nauyin mana da wannan sako na karatu Alhaji Sani Dauda MON garkuwar zazzau babba wanda ya dauki nauyin kisar mana da wannan sako Allah ya saka mata da alkhairi Allah kuma ya biya shi da gidan aljanna ya rubanya mata wato ninkin ba ninkin abin da ya kashe na dukiyarsa da kuma albarkaci zuriyarsa mu da muka karanta muka saurara Allah ya mana albarka a rayuwarmu karba mana a matsayin ibada taka mana da gidan aljanna da mu da shi ga baki daya kamar yadda haɗa fuskokinmu a wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a cikin firdausul a'la fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk